وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين kuma an umarce ni in karanta wa mutane alkur'ani duk wanda ya shiryo da shiryarsa ya yi aiki da abin da yake cikinsa to amfanin shiryar da ya yi don kansa ne wanda kuwa ya karkace ya ɓace daga shiryarsa ya yi inkarinsa ya ƙi yin aiki da abin da yake cikinsa to ka ce kaɗai ni ina cikin masu gargaɗi ne ina muku gargaɗi daga azabar Allah amma shiryar da ku ba a hannuna take ba.